salamu alaikum wa alaikum salam Allah ka fita malam zo mu aka jiya lafiya da Allah ni bako ne aha wato ka san daga Najeriya muka shigo eh, yau ya mai ah, to akwai biki da ake duk shekara abin yana birge mu yana ba mu sha'awa ah, waccan shekarar mun je mara aha mun ziyarci dandar sabuwa mun ziyarci a doso ina ne ma sokola sokola eh. mun ziyarci um, um, um, wannan wannan state bank ya mai menene eh, Yaman yala. Eh. to yanzu dai a ƙarshe dai shine muka zo za mu tafi nan eh, eh, eh, delivery candala ah, eh <laughs> ka san da candala na dauka mace ce a ah, shi sunan biki biki ne to shine sai matata ta ta ce ita duniya ta rikice ba abinda take so in ba in ba ganye ba ah, to shine nake cewa ina zan samu ganye wanda za mu dan sha. To ka ganin eh in ka binan tudurwa eh da kai kwana hannunka na dama kana ganin da ake sai da gani. Nan ita tudurwa din nan wi. Oui, oui. Ya kuma za ka ce mun oui in ka binin nan kana sauri. Ni ba ki lebe tan jala ban ba. Eh in kai kwana nan. Ya kuma ina maganar kana ina magana kana magana wani wani wani. Me oui oui. Ya dan mata ta zaka mata ta zaka ce zaka sha oui. Dan ya kake tambaya in ce oui in kai kwana nan kana sauri. Kaga da da kai. To ya ka guzo ba mota. Do do do do kusa da shi. Daya anan kusa da shi. Kai man hada da kai. A'a. na zo ta tambaye shi magana ce matata tana son ta sha ganye ya zo ya kwatanta mun ya ce in je gurin tudurwa tana nan tana sai da wai wai ni kuma wai zan sha to tambaya ka fa yi inda ake sai da ce wiwi ana samu can baya wai wai tana nufin eh kenan shi wai din a ce <laughs> oh. da eh da faransanci eh shi ne yawa to mu ai da turanci sai ka ce min yes ah, to mu yes nan da gurin da ake samu kai in ka ji ake yasin munan da bread ake sa kamar ya a to mu yas din abin wani abu ne da aka sa wancan yis ake ce mata yes daban yeast daban wala sai anima yanzu ita tutuwa din tana nan tana sai da tutuwa in ka bi tutuwa ce eh tana nan tana nan da kai kwana ita tutuwa din wi kana san ko wuyi din na ba wallahi kan kura ne wani lokacin aba wuyi. aba da ah, Allah malam aba